قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون sai suka ci gaba da taurin kansu suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya ƙara bayyana mana siffofinta saboda saniyar da ke da waɗannan siffofin da aka ambata tana da yawa ba za mu iya gane ta ba daga cikin shanu suka ƙarfafa su da cewa insha Allahu za su gane saniyar da ake so su yanka.